Menene ake nufi da speed of light wato gudun haske? Idan aka ce maka gudun haske, ka kwantar da hankali ba wani abu bane mai wahala. Gudun haske yana nufin gudun da haske take falfalawa a cikin kowane sekon ɗaya. Wato bincike ya gano cewa hasken nan da muke gani irin na hasken rana kenan yana gudun kilomita dubu ɗari uku a kowane sekon ɗaya. kilomita dubu ɗari uku aka ce maka fa wato mutane da yawa ba sa gane wannan nisa sai an ba su misali duka faɗin duniyanmu nan inda a ce za a ce haske ya zagaya ta a cikin sekon ɗaya wato saboda gudun haske haske zai zagaya mu sau bakwai da rabi a cikin sekon ɗaya tak wato zai kewaye duniyan namu ilahirinta eh da kasan duniyan dai tana da girma america china da sauransu da teku da komai zai hada ya kewaye ya karaɗe ta sau bakwai da rabi a cikin sekon ɗaya tak wannan shine gudun da haske yake yi sannan wani misalin ma shine daga wannan duniya namu zuwa rana da muke gani a can sararin samaniya tafiya ne na kilomita miliyon 149 da wani abu amma ka san me haske zai tashi daga rana zuwa mu a cikin minti takwas da sekon ashirin kacal eh wato abubuwa irin su wata duniyar wata da muke gani in ka ce za ka tura haske ya je maka duniyar wata ka san a minti nawa zai je bai ma kai minti ba a cikin sekon ɗaya da ɗigo uku ya iso duniyar wata wannan shine tafiyan haske gudun da haske yake yi a cikin sekon ɗaya Shin ake nufi da speed of light sannan muka ce wannan gudu ya yake gudu ne na kilomita dubu ɗari uku a kowane sekon ɗaya tak mhm. sannan shi wannan gudu yana bambanta bisa inda hasken yake idan hasken yana empty space ne wato vacuum inda ba iska shine yake tafiyan wannan kilomita dubu ɗari uku a sekon ɗaya in hasken yana cikin abubuwan da akwai iska to gudun bai kai haka ba in hasken yana cikin ruwa ne yana tafiya a cikin ruwa to gudun bai kai haka ba in hasken wato yana cikin glass ne yana tafiya a cikin glass to wannan ma gudun bai kai haka ba to gudun haske yana bambanta bisa inda hasken yake gudu a ciki yauwa to wannan ma abu ne da ya kamata mu sani sannan akwai abin da scientists suke cewa light year wato gudun haske na shekara ɗaya in an haɗa total na wannan kilometers inda zai tafi a shekara ɗaya shine light year yanzu idan ana magana abubuwa a sararin samaniya saboda nisan tsakaninsu sai dai ka ji ana cewa tafiyan haske na shekara arba'in tafiyan haske na shekara biyar tafiyan haske na shekara kaza wato five light ya one light ya kaza kaza za ka ji ana light ya to shi light ya kam kilomita trillion nawa ne a light ya wannan shine tambaya na a gare ka idan ka sani kana iya sawa comment section idan baka sani ba kana iya dubawa la'alla za a samu wanda ya sani da ya saka wannan tambayan ta yi kaɗan mu zamar da ita topic na bidiyon gobe saboda kawai amsa ne guda ɗaya tafiyan haske a shekara ɗaya shine kilomita tiriliyon kaza da kaza ko to ba ita bace topic namu na bidiyon gobe in Allah ya yarda topic namu na gaba shine menene solar system to wannan shine topic namu na gobe in Allah yadda kana iya dako na da daddare gobe in Allah ya kai mu to ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria bisalam